يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ zai yi ta ƙoƙarin shansa karo bayan karo, amma saboda tsananin ɗacinsa da zafinsa da warinsa ba zai iya haɗiye shi ba, kuma mutuwa za ta zo masa ta kowane ɓangare, saboda tsananin abin da yake ɗanɗana na azaba, amma ba zai mutu ba, ballantana ya huta. A'a, zai tabbata a rayi yana shan azaba, kuma a gabansa akwai wata azaba mai tsanani tana jiransa.